This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da safiyar yau Asabar 24 ga wata. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani rahoton ofishin hukumar kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin ɓangarori biyu da ke yaƙi da juna a Sudan da aikata munanan ayyuka na cin zarafi da sababi kan farar hula. waɗanda ma wasu daga cikinsu na iya zama manyan laifukan yaƙi a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa. Rahoton mai shafuka goma sha shida ya biyo bayan tattaunawa da mutane 300 da uku da suka hada da waɗanda aka yi wa da shaidun gani da ido da kuma nazarin wasu hotunan da tauraron dan adam ya ɗauka tsakanin sha biyar ga watan afrilu da disamban bara rahoton na zargin rundunar sojin sudan da dakarun sa kai na musamman da kashe farar hula akalla dubu goma sha hudu da dari shida baya ga raba wasu sama da miliyan takwas da muhallansu Masu shiga tsakani na can birnin Paris na kasar Faransa suna faɗi tashin neman hanyoyin cimma tsagaita wuta a Gaza da zammar tsaida wani samaman da Isra'ila ke shirin kaiwa birnin Rafa na kudancin Gazar inda wasu mutane sama da miliyan ɗaya da aka raba da muhallansu ke fakewa. Isra'ila ta ce za ta kai hari kan birnin muddin ba a cimma jituwa cikin sauri ba. Amurka dai ta buƙaci ƙawarta ta da kar ta yi hakan. Tana mai gargaɗin cewa hari irin wannan na iya ritsawa da farar hula da dama. Shugaban ƙungiyar Hamas Ismail Haniye ya gana da tawagar masu shiga tsakani na ƙasar Masar a birnin Alkahira don tattaunawa kan wata yarjejeniya a mako mai wucewa. a ziyararsa ta farko tun daga watan disamba isra'ila bata fito fili ta ce wani abu kan tattaunawar ta paris ba da alamar da ya baya ga janye tallafin man fetur faduwar darajar naira sanadiyar kafar ungulu da wasu masu zalama a ciki da wajen najeriya suka haddasa na taka rawa gaya wajen tsadar rayuwa da tangal-tangal da tattalin arzikin kasar ke yi daga abuja ga nasiru adamu elikaya Nan wasu ne da kuncin tattalin arziki ya addaba ke musayar kausasan kalamai yayin da suka biya kuɗin sufuri mai tsada da hakan ya sanya su karancin yi wa juna uzuri. Shugabannin kasuwar canji da jami'an yaƙi da cin hanci EFCC ke zargi da tashin dala sun nuna farin ciki ga toshe kafar sadarwar yanar gizo da ke jagorantar saye da sayar da kuɗin na ƙetare Abubakar Abdullahi Dauran shine shugaban kasuwar canji ta Abuja. Kan canji bai aisha dala. su dala sun sani amma mun nuna mu gwamnati sako wani platform ne ya buɗe ana ce mashi binance ba a najeriya yake ba a china yake shi ke sakin farashi kullum kamar crypto idan ya sake ta ce arba'in yanzu zo an jima sai da ya ce maku biyar ko da ya ce maku talatin yana tafiya yana kada ku yana ba wasu yana ba wasu riba yana kada wasu mun kuma yan najeriya sai mu dauke shi kamar shine farashin gwamnatin najeriya ta ce tana bin matakan samar da wadatacciyar dala ta hanyar masu zuba jari na ketare muhammad Muhammad Idris shine ministan labaru na Najeriya. To idan mutane ba su shigo da wannan dala aka zo aka sa zuba hannun jari a nan kaga ba za a cimma wannan buri ba. To a takaice wannan ma'aikata abun take son ta shi ta jawo mutane. A gaida Nasiru. jiya juma'a kasar iran ta karyata zargin cewa ta samar da makamai masu linzami ma kasar rasha bayan da amurka ta ce za a mai da martani mai tsanani a matakin kasa da kasa kan hakan Tun a farkon wannan makon kafar labarai ta Reuters ta ruwaito wasu majiyoyi shida na cewa Iran ta samar da wasu ingantattun makamai masu linzami ga kasar Rasha wanda hakan ya dada dankon zumuncin kasashen biyu da Amurka ta kakabawa takunkuma. Gwamnatin Baden da ta gargaɗi Iran ranar Alhamis cewa za ta fuskanci wani abin da ta kira gaggautaccen tsatsauran mataki daga kasashen duniya muddin ta tabbata cewa kasar ta iran ta samar ma rasha makamai masu linzami a wani al'amari mai nuna cewa abotar shugaban rasha vladimir putin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un sai ma abin da ya yi gaba shugaban rashar ya baiwa na koriya ta arewar kyautar wata ɗirkekiyar motar alatu koriya ta arewa da rasha sun yi matukar ƙara danƙon zumuncinsu tun bayan wata muhimmiyar ganawa da kin da putin suka yi bara masu lura da al'amura dai na ganin kyautar motar alfarmar ta saba ma kudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya haramta samar da duk wani kayan alatu ga koriya ta arewa a ƙarshe an bayyana cewa jirgin sama jannati na odysseus wanda shine na farko da ya isa duniyar wata daga amurka bayan shekaru hamsin kuma na farko da wani ɓangare mai zaman kansa ya tura na nan garau zuwa jiya jama'a a cewar wani bayanin da aka yi ta kafar x wani kamfanin harkokin sama jannati mai suna intuitu machine mai herkwata a birnin houston wanda kuma hukumar sama jannatin amurka ta nasa ta ɗau nauyinsa shine cilla kumbu mai ɗauke da jirgin hukumar ta nasa ta samar ma kamfanin na intutu machine dala miliyan 118 a ƙarƙashin shirin tallafinta na clp mai zimmar bunƙasa kasuwancin sama jannati labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. yi gari lafiya na goma an tashi lafiya lafiya kalawo alheri ya gida barka da ganin ka barka wata sabon gani eh. barka da sabon shekara barka ka ta bari huta ma gaskiya fa tun da aka fara wannan shekarar ba ba juriya ta wa barka da sabon shekara ta bari ya huce barka ai shekara lafiya lafiya aikin aikin gaya musu hmm. muka mu ce wai ka tafi gana dan kar eh. dan kar yan Najeriya su je su eh. bakunci gana Allah sarki muka ce to bari mu kyale ba a faɗi ba a bako daga wasu ai daga daga waɗanda suka ba kwanci gada da yawa an kar kar kar a cika maka baki muka ce to bari da makura wanda ya sani in wanda ƙasa ta gaya ma ta gaya ma eh haka to an samu gida lafiya na ce na ce kila na gomman ka je gane sai ka ɓace hanya eh to ba kwarai sosai ba gaskiya <laughs> ai na ga kai dabara kan ka tafi eh. sai ka ka sa waya sai ka sa tauraron dan adam. Dan adam nan da. kawo shi kofar gida ka ce kin ga gidan mu nan eh haka eh, eh, to amma duk da haka daga wasu sabbin gidaje da ban san su ba <laughs> tauraro da nan bai dauka ba bai dauki wa yan ba <laughs> to barka da dawa mun yi kewarka Allah sarki eh, mu da fatar an sami iyali lafiya an kuma baro su lafiya wallahi da lafiya su kalauka gaskiya to yayin da muke maka barka da dawowa sai muka tare ka da wannan waka ta Najeriya wadda waka talakan nan wanda Alhaji Sanusi Anu, hmm. sabuwar unguwar Katsina ya aiko mana Allah sarki eh, waka ta yi daɗi sosai haka haka eh. ta yi daɗi ta kuma yi ma'ana to Allah ya sa eh, al'ummar Najeriya baki ɗaya har ma da makwabta su ga bayan wannan wannan jarabta da Allah ya jarabci duniya baki ɗaya kuma ka san duniya baki ɗaya haka ne sai dai aka ce wanda yake gida shi ya san da gida yake mishi riyo ko wallahi gaskiya ne haka ne to Allah ya sa mu ga bayan wannan ah, lamarin kuma kamar yadda ya yi addu'a cikin waka na Allah ya ba shugabanni hmm. ah, basiran da kuma zuciyar daukan matakan da za su kawo sassauci a wannan lamarin. Amin sama amin. Eto eh yayin da yau kuma muna da bako zuwa an jima ka gabatar da shi bakon mawaki da muka yi a wannan. Daga Nijar ba Ali Acibelli. To ni bari mika gaiso fata alheri da godiya da ta sada zumunci hmm. ga Hajiya Kubura mata Alhaji Usman mijin. Mijin Umma ko? Yawa mijin Umma wato Galadiman Kumasi. da kuma alhaji gurishi hmm. da kaninsa eh, baba kankanin yalwa kuma eh, su eh, masu shirya hoto ke yawwa kowa da sana'a da ta karbe shi wai na gansu hmm. waɗannan hotuna da suka hada wai wai wai hmm, su alhaji alhaji gurishi an samu sana'a gaskiya ah, wannan wannan hoto ai sai gane za a iya yin shi a nan da za a yi shi amma kai ma aka yi shi nan ka faɗi wanda ya ake ba kwarai kuwa ga <laughs> wanda ya ake haka kai ka ganin da su riki riki a jini a'a riki da ce na gwamaya ma aka ka ko waɗanga hotuna <laughs> wallahi su su masu aikin jirgi ah, daga ƙasa eh. masu duban jakukuna da eh, sauransu eh. sai suka ce to wannan ba da ce a'a wannan ba ta ba da jaka ba ne eh, na hannu ne hannu ne za a ke a ah, amma sun yi kokari ba da suka kyale ta da koshi gaskiya hmm. lalle sannu sun taimaka to muna kuma gaida Fauziya Suleiman unguwar Kado Anima Accra ita kuma hmm. ita kuma ta kware ne a yin waɗansu abun hannu da ake rubuta suna mutane gida da sauransu na hannu kai ana akwai sana'a to Allah ya ƙara basira ya kuma ƙara buɗe Allah ya sa waɗannan sana'o'i da ake yi ya albarka ba albarka kwarai da gaske wato muna kare maka barka da dawowa yawwa to eh, baba kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri za mu fara yau muna da bukukuwa guda biyu hmm. bari mu fara da wannan bikin iyalan alhaji usman shehu abba da na alhaji muhammad sani kanya wato galadiman makaman ringin wanda za a yi auren 'ya'yansa abdulrazak usman da kuma zainab muhammad kanya To za a yi wannan auren mako mai zuwa ne ɗaya ga wata da karfe goma sha ɗaya na safe za a kuma yi ne a Sardauna Memorial College da take hanyar masallacin Juma'a unguwar Dosa a Kaduna. Sai kuma wannan to shi dai Allah ya sa shi ma lokacin haka ne domin ka san yadda ake rubuta kwanan wata hmm. a nan ya bambanta da yadda ake rubutawa a gida eh, <laughs> to ya shi wannan sako ne daga hannun muna joshua tongs dembo wanda yake shi ma za a daura auren ɗanshi mai suna nathan tongs joshua dembo a ranar asabar mai zuwa da karfe goma na safe wato idan an bi yadda ake rubuta kwanan wata na najeriya asabar mai zuwa kenan in kuma an bi yadda ake rubuta kwanan wata a nan to an bayi watan da ya wuce kenan hmm. a wannan watan kai makonni da suka shige to in ba a riga an yi ba to allah ya sa a yi lafiya in kuma an riga an yi Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya dukan waɗannan aurariki ya da kuma albarkar zaman tare. Amin summa amin to kuma wajen sakon taya murna ga Alhaji Shehu Liman na da ilahirin iyalan gidan Liman Abubakar Yalaudu a kan daurin auren 'yarsu sa'adatu shehu liman da angunta nasiru umaru dan mutane wanda za daura auren a yau asabar 24 ga wannan watan fabrairu shekarar 2024 da misalin karfe biyu da rabi na rana a gidan marigayi liman abubakar yalaudo a garin sanyin na ta karamar hukumar tambuwal a jihar sokoto to allah ba da zaman lafiya da albarkan aure. mu je zangon gaishe-gaishe bari mu mika gaisofa ta alheri da sada zumunci da farko dai bari mu taya mamanmu tasi gata murna cika shekara wato birthday kenan to da fatar an shekara lafiya sai kuma gaisofa ta alheri ga sheba ciroma da malam musa bahago da malam musa yaro sai Uh, Reverend Dr. Bakar Ibrahim Bunga da uh, mai ɗakinsa uh, Dr. Mrs. Uh, Ibrahim Bunga. Gaisuwar abar ya huce ta Lami da Habiba matan Muhammad Ahmed Usman tungan makeri jihar Neja suke so a gaida masu da ƙawayensu Hajiya Dada matar Alhaji Muktar mai shago da wakin basa sai Bilkisu matar Mudassir Muhammad Tafawa Balewa. da zainab matar sani muhammad chindu sai gude matar idris kano nasarawa birnin gwari da talatu matar sakatare yusuf miro kagara sai rabi da halima matan dr danlami joja kagara da hausi da sa'a matan yakubu makeri tashar kejin birnin gwari ba fa wannan yakubu makerin ba gwamma ba shi <laughs> wannan ko rigiwa da kawo hunta <laughs> wannan na tashar birnin kebi ne ba na kumasi ba ne mm, haka yawa da zaliha da nana firdausi matan nuhu mai wanki da guga tashar keji sai hausi matar hamisu mai inji girgori da abida ga gumi sahibar jamilu musa sabon layi da rakiya matar tanimu opoza tun bakiri sai halima da hajara matan musa mai da dan yaya ukusu sabon gari allah sa haka yake a ƙarshe ya ce eh, eh, suka ce da yaransu khadija da jafar da umma da salma da muktar a tungan makiri jihar niger to wani abin waɗannan matan hmm. muna gaida mata kuma muna gaida maza haka ne to saboda zaman su matan ke yi yawwa sun yi <laughs> zumunci a gaida magidanta a gaida iyalansu haka to da fatar an tashi lafiya amin sun amin to sai kuma wannan saƙon sakon abari huce da ke cewa da allah ku miƙa min sakon gaisuwa na zuwa ga bashir ɗan inna kadisau da musa na cali mahangi da salisu mai shinkafa song da jabir abdulrahman kantagura da isa isa kwasfi a sarara da isa lawal girgir da kuma umar ali bade abadam da usman ɗan fulani mararraban yawuri da aliko auta kafinta yalwa da matarsa maimuna da 'ya'yansu fati da hafsa sai kuma gaisuwa zuwa ga aliyu muhammad dan fulani maradawa da ado sarati goma ga annabi bijau da matarsa jamila da fatima da el mu'az salisu magajiya da haddabi mai kwamfuta mai yama da matansa biyu da kuma nazifi ibrahim rugan malam shagari da lawan sade daura da sani umar na liliya makuku da rabiu nuhu da bukka da matarsa zulaihat da mansur babauru na faɗa da kuma masu gabatar da shirin alheri Grace Abdu da Baba Yakubu Makeri da daukacin ma'aikatan VOA. Na gode sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. To muna godiya kwarai da gaske kullum kamar muke yadda muke faɗa kullum na gwamma komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Ko kaɗan kwa. Sabili da haka bari mu dire da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta amarin ya huce ga hajiya aya Talatu Levi Barka Hassan a birnin tarayya abuja sai a phoebe kabruk da naad yan jarida gaisuwa a bari ya huce zuwa ga farfesa mrs grace esron da farfesa mrs christy bess gaisuwa a bari ya huce ga darekta a radio nigeria hussein akila banshika da madam hannatu dauda tanko gaisuwa ya huce zuwa ga Mrs. Hajaratu Tahomdet da fatar an tashi lafiya. da baba kamar da muka sanar mun yi bako a wannan eh, a zaure namu yau bawakin jamhuriyar Nijar. Eh Ali a cibille. A ci Allah sa ka suna yake Ali a cibille. A cibille. A Eh da Da wakin sa ko <laughs> eh, eh, da malam da dadi. Haka haka. <laughs> Sunana Ali Umaru wanda kai sai da suna Ali a cibille. Na farko da an yi nan garin lokacin da kai zuwa mulki na Jirar Sani Kunte kuma nayi yi da magana. kuma na yi firamare ta nan da magaran kuma da college da ne a bita eh, secondary da ne a wannan amarya kuma na yi karatun mamadiya eh, a nan kauye da ne karatu na tsinci cikin harkar kaɗe-kaɗe kuma da rere a alif eh, ɗari eh, da a nan da lokacin da ke college a garin da a idan tun kana makarantar sakandare ne ka fara wake-wake da rere eh, tun na aji na ko ce daga cewa da turanci na wala da ko da rawa na tunda a lokacin nan muna yin wani gurbi na rawa tare da yara dukkanin cikin yara al'adu na matasa a murya to lokacin nan ko ana ana wata biki ko ana wata taruwa ka a cikin mu zo rawa a wurin to da lokacin nan akwai wani gurbi wanda ke aiki a yanda ke yi murya wani ke cewa kari band a tare da jagorancin marigayi man baka kari band kari band kari ah, band ba da kari band ba to akwai wanda ke jagorancin ita wannan kungiya ta makara wani ke cewa kari band man baka lokacin shi to na zuwa kullum suna suna yantar eh, na masa sa tirin da ka sai ya ce mini ina so iya yi kwa mini kiɗa na ce ina so mutum na ra'ayi to zai na fi yi fara kuma ana nan hali a gaban da mutum ya gudun gadan-gadan. Da mi ka fara da fara koya maka kiɗa ka fara ko kuma waka ko rawa? To ni kawai a lokacin da wani waka suke biyu. waka ce da eh, waka ta tafa da nan gudun su akwai waka ta fa burundi da ake ce ma brigadi sabari ita ce nan sannan fari a brigadi sabari wala ita fari a kuma daga lokacin da tuni ke zaba yake ba su da kala da fitin su har lokacin da gudun nan ta sauyi suna ta koma jagara su koma jagara to lokacin da kuma na zo na kara gaba a ajina na wani ko na zo ajina biyu sanke kenan sai nake zuwa cikin gudun nan muna da fitin muna zuwa lokacin da ke gudun ba tare da su ba ya zama to hannun ya zama mamba na cikin na cikin kungiyar ta sunan ba ya zama to duwa sani ana tare da yanki zuwa sani to a lokacin nan halli wajen shekaru wajen shekara biyu na tare su ko lokacin zan yi jarabawa ta ta tautar sakandare sai na i sai na bi muka sai wani zagaye hatta mu gidi da ka zo an yi jaraba na kare sannan da ina san abin kamar mi kwa da na zo sai aka ce an huda daga daga aji daga makaranta to a lokacin nan sai na sa kai na tun da na fi nan gudun na rasa can gudun to ya kamata nan gudun in kama shi saboda in cimma guriya ta tunda ina da niyyar yin shi ina sa abin kenan ya kamata sa to wasu matakai duk wani tsari duk wani ne da in cika ba abin abin ya zama to na zama nima wani ba su yamu to yi nan ba da kokari nake tambaya nake karatu nake nake shiga gudu wani mutum wani shiga ne shiga ne ai kuma to na koyi abubuwan da yanzu zai bude ta ba. to daga nan kuma dawowa kai da magaran na ga yanzu a da magaran kake da zama. E to lokacin nan da na da na bala kwal na fi zagara zagara ta mure to ana nan ana nan ana nan to fitan zama ne an sa da jama'a aka samu matsala lokaci zuwa lokaci sai ta gurbin ta samu matsala sai ta zama gida biyu ta zama gida biyu akwai jagara ta murya akwai kuma ta da magana daga duk lokacin nan sai na koma nan gara a lalata ƙasar faransa saban akwai ta wata gudu aka bude ta ma tunda a nan akwai nan da magana yi eh. tunda na falla kuna da wannan tunda mun da magana dama duk kuma kuma nan a nan nake tare da su su layan suna tali su jumba su aluka kalami da sauransu su muke gurbin nan to muna nan muna nan muna nan ita ba gurbin to da ke ba yan gari ba ne yawanci baki ne ba shi mai kada gitar shi ma kuma garin su shi ma guda to gurbin ya tawa dawo kuma ni kuma shiga shagaraya ta murya. kashin farko na wannan dogon hira da wakiliyar mu tamu abari ta mana da babban bakon sai Allah ya nuna mana mako mai zuwa mu dan sake gutsuro bangaren wannan hira idan Allah ya nuna mana. Mm. To baba yau labarin da zan baka ko mm. labari ne da Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri na jihar Niger ya aiko mana matan shi ne suka sulami da su Habiban nan suka eh. suke suke aiko mana da gaisuwa kullun. To eh. shi yau tsaraban labari ya aiko hmm, mana. Wato da shi zai min barka da zuwa. <laughs> Da shi yake baka barka da zuwa. Wai yace eh. wai wani ba gobiri ne. Eh ba a kasan gobir yace <laughs> a cikin wannan yanayin na rashin tsaro da ake baba da shi a Najeriya ko. Wai sai ba gobiri kaga ga abu guda biyu da ake fama da shi kamar yadda uh, uh, mawaƙi na ana fama da rashin tsaro ana fama da tsadar rayuwa hmm. to shi kenan bagoburi ya duba sama ya duba kasa ya ga hmm. ba inda zai samu hmm. na kalaci sai ce bari ya dauki ragon shi guda ɗaya kai kasuwa ya sayar haka eh. sai ya kama dan bunsuru ya tafi kasuwa zai sayar ya ba ya kama dan bunsuru ya isa kasuwa kenan sai <laughs> igiyar da ya daura dan bunsuru eh. <laughs> ta kuce ta eh. kuce ta kuce shi ke nan dan bunsuru ya tsere a cikin kasuwa eh. to sai bagobiri ya fara bin dan bunsuru a cikin kasuwa yana yana cewa yana kururuwa wa yana cewa jama'a eh, a tare a tare ki an kasa kasa amma da sanyi da rana ya <laughs> mutane da suka gan shi da yake ana fama da rashin tsaron nan kuma eh. <laughs> sun sha jin labarin wani lokaci ba ran nan suna tafiya har kasuwa ranar cin kasuwa sai duk inda ya abin da ke mutane suka ɗauki kowa ya ruga a guje <laughs> ba ma wanda yake su to ba ba sa gana wasu abin da yake faɗa a cikin gwarancin su na sanyin na <laughs> duk inda ya tunkara sai mutane su ba sa eh, kowa ya harce kowa ya <laughs> da gudu mm. to shi dan dan <laughs> basura yana cikin haka da mutane suna darewa shi ba sai je ya samu wani wuri ya samu ya dan rabe eh. to <laughs> da shi bagobiri ya samu dan eh, busuru ya je ya samu ya rabe sai kama abusa abin da tukuna mutane suka la'akari da cewa ashe ba ba mahara ba ne suka zo shi gudun nan da yake kokari yake je kama dan ba sai Muhammad wai Muhammad ya ce wai na goma idan hmm. wai a cikin jama'a da menene ya kamata su yi daga waɗanda suka yi gudu aka kifa musu da sana'a su hmm. da waɗanda suke gudu eh, cikin nadi abin da suna faduwa wai menene ya kamata ya ma wannan bagoburin da ya tada hankalin jama'a. <laughs> wannan shi kwafsi wannan mutumin ya kwafsa gaskiya abin da tun da hmm. dai me za a mashi ko za a mashi ba ta ce ni ma dai da abin da zan ce ah, eh. yo ai shi ne ce ku gudu ba yace abin da ku da ba za ku tsaya ku eh. dubi menene ke faruwa ba ku can mai ku can mai <laughs> ku san shi ne eh wato na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya ko make alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da alheri. zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.